الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو أنانية أو خاصة أو انتشاء أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعث اللهم لا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء وسقم اللهم أئنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين ربي تقبل توباتنا وسلل سقيمة قلوبنا وبشر توباتنا وتوفنا مسلمين ولهقنا بالصالحين اتقنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من الإحسان وفوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجزه شيء ولا يتعاذه وانصرنا على أدائنا وأدائك في كل مكان وأظهرنا عليه في عافيته وسلامته عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قلنا من ذل المعصية إلى عزتنا اللهم أعزنا بك ولا تذلنا بالمعصية اللهم تهير قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخرج الصدور اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد جاء من كان وقت سورة الإسرائيل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 وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين مرتين كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. wa min al-akhbari bil gaibi daga cikin ba da labari da abin da ya shahi gaibi a fi taurata cikin at-taura akwai qauluhu ta'ala wato cewa Allah madaukin sarki wa qadaina ila bani isra'ila mun yi hukunci zuwa ga bani isra'ila wato mun yi musu wahayi ta bi cikin littafin at-taura wallahi la fil ardi wallahi za ku yi banna cikin ƙasa abda shami ƙasar sham wallahi za ku yi ɓanna cikin tabil ma'asi da ayyukan sabo daban-daban kama wanda yake al'ada yahudawa wato aikata ayyukan sabo iri daban-daban to za ku yi ɓanna marrataini sau biyu wala ta'alunna za ku ɗaukaka wato da zalunci uluwan kabira zalunci ɗaukaka babba wato tabuguna bagaya azima za ku yi zalunci zalunci wanda yake mai girma kwarai da gaske وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فدعتوا إلى الخيام وكان وعدا wannan banna da za ku yi wai za ja a wa'adu ulahuma idan alkawarin ɗaya daga cikinsu ya zo ai ula abin na marrate alfasadi wannan kashi biyu na banna da za ku yi idan lokacin banna guda wato lokacin ta ya zo ba suna alaikun ibadar lana za mu turo muku bayi na wato bayan mu ibadar lana uli ba sai shadidin mabuci yaƙi mai tsanani asabu kowa mutane masu ƙarfi a filharbi wajen yaƙi wal baɗashi masu ƙarfi wajen jimƙa in suka rika mutum bai iya kucewa ja su hilala diyari su shiga cikin abin nan tsakiyar gidajen ku. ai taraddadu su yi ta zuwa suna dawowa li talabe ku don da ɗaku su kame ku hilala diyari tsakiyar gidajen ku ai wasa da diyari ku tsakiyar gidajen ku Liya katulu don su kashe ku wai su bukun don su kame kuma tsayin bayi wa kana wa'adin wa'adan maf'ula wannan kuma ya zama alƙawari maf'ula abin aikatawa ai hasilan alƙawari ne tabbas zai auku tabbas sai irin wannan ya auku ga bani isra'ila ila an ce kada absadu al'ula sun yi ko ta farko da katil ashiya sun ka kashe wani annabi wato ashiya au armiya ko sun ka kashe annabin nan armiya wa ba'athallahu alaihim jaluta sai Allah ya aika musu ta wajen nuni da rundunoni ne fa qataluhum sun ka kakkashe su wa sun ka kakka wa sabuhum sun ka kame su wa sabu awladahum sun ka kame diyan su maza wa harrabu baitul maqdis sun ka rusa baitul maqdis wanda shine abin alfaharin su sai wa'annan mutane suka rusa shi domin kun san kamar wanda hadisi yace dama hadisi ya ce a asani man ya arifo ni sallatu alaihi man la ya'rifuni idan wanda ya sanni ya saba min to sai in ba da iko kai nai ga wanda bai sanni ba to su yahudawa sun san Allah amma ba su bin Allah saboda haka lokacin da suka saba ma Allah sai ya sallada musu jaluta shi jaluta wato shi wani majusu ne haka ba ya da addini sai aka sallada musu shi wato sai ya ci gaba da ba su bane ya ci gaba da ba su wahala ya ci gaba da azabtar da su kamar da kun kaji an faɗa sun maradar na lakumar karra وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم sun maradar na lakomar a san muka dawo muku da abin nan a kari wato muka dawo maku da hari kuma wato muka ba ku nasara a daula daula ku ta dawo gare ku walgalaba rinjayen ku ya dawo gare ku alaihim a kansu ba da miya sana bayan shekara ɗari daidai da jaluta an kashe jaluta da shekara ɗari don kun san shi jaluta dawudu ya kashe jaluta annabi dawudu alaihi salatu wassalam yana yaro matashi ya shiga cikin rundunonin soja na wannan na abin nan abin nan na ɗaluta ya shiga cikin rundunar sojan ɗaluta to da aka ce shi ya kashe jaluta shi ɗaluta jaluta sunayen suna shi yasa kun ka ji wanga jaluta wanga daluta kabilun kun san kowace kabila da irin sunayensu to wannan suna suna shi na kun ka ji a sunan da iri guda na jaluta daluta shi daluta a annabi ne a shi kuma wannan jaluta kahiri na to bayan an kashe jaluta dawo da ya kashe shi da shekara ɗari sannan an ka dawo masa da haƙi shekara ɗari ana ta kwamfafa ya kwanci ba ne shekara ɗari ko wata ɗari an kai an mutane sun galabaita bale shekara ɗari to wannan wani alkawari ne na Allah daga baya sai ya dawo musu da da ikonsu wa ku bi amwalin muka taimaka muku da dukiyoyi wa na da ɗaya wa ja'alnakum na nafira mun ka sanya ku kun ka dan jama'a mai yawa ai ashiratan mutane masu jama'a mai yawa وقلنا لكم إن أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن نفعتم فلها فإذا جاء وعد الله

وبمرة to sai Allah ya ce musu ina santun da da'a ‘yan kun ta kun ka yi da'a kun ka yi ibada kun ka tsare ibada da kyau to a hasantun da an fusa kun kun kyauta don kanku don mutanen da suka tsare ibada da kyau sun ka yi ibada da kyau sun yana don kansu domin su aka biya sakamakon ibada su kun ga ashe kansu taka umarni la'anna thawabahu la dan sakamakon lada su za a ba ai thawabul ihsani ladar kyautatawa da son kai su za ba wanda ya kyautata shi za ba kyautatawa kamar yanzu abin nan da daren nan ka tashi ka yi abin nan raka'a hamsin da daddare shi ko wani ya yi raka'a goma sha ɗai da daddare za a ba shi ladar raka'a goma sha a baka ladar hamsin ka gani shi inda gangan na ya yi tsayaye sha daidai ya yi zama ne wa ya kwara kai da ya kwara in kuma ya yi da yawa shi wancan da yawa shi kowa ya taimaka kai ne ya taimaka duk su da guda ɗaya in dai ga azumi na da daren azumi na lada dubu ɗaya da ɗari biyar gare ta duk su da guda wanda ya hamsin in haka san ya kakaran da ya kwasa ba sai ka tsaya ka kwanta da hankali ka kira yaro shi ko wanda ya yi goma sha ɗai ko da kowa ya ba kai ka kace ala da ka kaza saboda ka wanda ya kyautata don kai ne wanda ya munana don kai ne inda ka tsara farilla a abin nan hukunci ya hita inda ka tsara farilla nafila kuma in kayi don kanka in ba kai ba don kanka kuna iya zuwa ga ɗa wanga ya yi raka hamsin kai ka yi raka goma sha ɗai ka sai ga ɗa ya samu naira dubu ka samu naira uku ya kakka duk in baka da imani ka ce ai kusan na san tun da wane karabo ban samu baka ga uku yabban ba o yabba wani abin nan yabba shi guda dubu ni uku yabba babu abin da ya sa ka samu uku laihin kana laihin kana Allah an bai buɗa maka ba ma yarda sai na da nasu na rahmatan wala ka raha duk abin da Allah ya buɗe mutane na rahama ba mai rike bai buɗe maka na ba ƴan hankuri kuma Allah ya ce wala ya zalam rabbuka ahada Allah ubangiji ka bai zalunta kowa saboda ka bai zalunce ka ba kai abba ka buɗe makan ka hanya ba kakka zalunce kowa ka dawo kana cewa na ayin lewa ne karabo ni tun da na wurin nan na gawa ne shi karabo na san ban samu to sai dai kai ta hama da wannan zace zace naka kai ta hama da shi amma dai shi Allah yana biyan kowa abin da ya aikata in santum bi da'ati in kun kyautata da da'a a sun li kun kyautata ga kawunan wa yana sa'atun bil fasadi in kun muna na kun aikata aikan da ba daidai ba na banna falaha isa'atukum muna nawa da kun kai ga kanku za ta dawo ku za a saka ma saboda ka matasa ku lura da irin wannan kaka ga ka kwari mutane ka ce ai ni wallahi ba tsoron kowa kai kaza haba kwantar da hankalinka wa da kai rubuta ka ajiyar da an karama shi nan ka ɗauko ka gani ka gaba laifi na an kai ma ba abin da kai na an kai ma ku yi magan ku kiyaman lalle ku bacci ta kowa duk wanda ya mai kyau don kai ne shi za a saka ma wanda duk ya yi mara kyau don kai ne nan gaba za a yi mai yi man yi amal so an yi jazabi duk wanda ya mara kyau za a saka mai shi ko mallami na ko almajiri ko alhaji na ko talaka ko mai mulki na ko wanda aka mulki duk wanda ya aikata so a yi gizabi za a saka mai da mugun nan da ya aikata saboda haka ku yi ayyuka na kwarai wanda ya na kwarai ko za a saka mai da abin kwarai Allah ya taimake mu fa idza jaa wa'dul marratil akhirah idan lokaci na marra ta karshe ya zo ba asnahu sai mu sake aika mutanen nan su wargaza ku le su ujuwa kun don huskokin ku sai bakin kirin abin da ne abin nan ya ji zauna kun bil katali wato a saka so saka muku da kakkashewa a wasabi ko kakkamewa A bakin ciki to kenan ya hazun ya ya ya ji zauna bena ya ji zauna ko a saka muku birkatun da kashi a wasar koda da abin nan da kanewa huzuna a sa muku bakin ciki ya zaharu fi wujuhikum wanda ka bayyana da huskokin ku dako lomaji da kuma su shiga masallacin nan naku baitul maqdisi baitul maqdisi fa yakhaybuna rusa shi kama dakaluhu kama wanda sun ka shiga wa kharrabuhu sun ka rusa shi awwal marra sun harqa awali za su sake dawowa su shiga ciki wani ya Roma ma alau kuma su hallaka abin da sun karin jaya gare shi ai galabu alai sun karin jaya gare ta tabiran halakawa ai halakan halakawa wa Amsa, amsadu saniyar bani isra'ila ko sun yi ɓanna karo na bibin ma'asi da ayyukan sabo fasallada Allah alaihi malikar rumi kaisara sai Allah ya sallada musu sarkin rum kaisara faga zahun fil barri wal bahri yayyake su bisa tudu da cikin ruwa fasabahun ya kame su wa qatalahun ya kashe wasu wa akaza amwalahun ya kwashe dukiyoyinsu wani sa'awun da matayensu wa jami'a ma fil baitil maqdis duk dukiyar da abaita maqdis ya kwashe ta lokacin da ukutayenta shugaban ƙasar faransa ya aiko a rusa mai abin ga baitin maqdis farkon aikowa ce sai ya ce a sai a dibo a gani ni matasan suke yi don da lalacewa matasa aka halaka mutane ni matasa ke yi ya ce an yaran da suka zo sojojin da suka zo suka ce sun iske matasa wasu cikin masallaci wasu wajen masallaci wasu na sallah wasu na kira a ƙur'ani wasu na addu'a sai ya ce masu ku dawo ku lokaci bai yi ba ya sake aikowa wasu bayan wasu shekaru ya sake aikowa sun ka dawo suka iske matasa haka dai ana ta ibada ya ce ku dawo lokaci bai yi ba karo na uku da ya aiko sai ya ce ya iske su gungu gungu ana ta kiɗe ana ta rawa ya ce to lokaci ya yi ya da zama an shirya taimakon sai ya aiko da ta Ta sauran nan da fanka a sai hanyar da bai koma ga hannun musulmi ba da matasan mutane sun lalace an gama da waɗannan mutane shi na aikun ka gado abubuwan da aka taiwa na kwaya da shaƙe-shaƙen ga ana ce a ba matasa aikun sani nan na tashi tafsiri wurin ga na zo ni tsaye nan ina gaisa da mutane in ya muri ya zo ya yi tsaye can yana so ya zo wuri na ya kafa sai ya tsora direba na haka sai na ce mai teka jimi shi kanada yadda yace wani abu na na an yi shaƙe na biyan musulmi aka so a halaka da shi ma ka faɗa ma malam ya faɗa mutane kar su shaƙa ya ka kawo ya muri na ya faɗi wannan kuma shi nan ba an kawo ba yanzu mallami ya mallami ya iske ni muka je wa'azi da shi yace malam dan Allah kai na addu'a nace ne fa yace danai shekara ta hudu yake dan hudu zai kare ya ce ina dawowa gida ban san ya dawo ba ya ce sai ciwo na ya ita bugu ya ita bugu gani ban imai ya ce sai da ni ta kiran mutane don Allah jama'a ku toko ashe ni. sun ka to sun ka an san ya ce na bincika an ka ce shaƙa mai son kai ya ce na son ka ba shi ya hau ka ce to amma kuna gani akwai malamai yan shaƙi masu wa'azi yan shaƙi kuna da suna ce ana shaƙe ko ko ba kun yi su malamai na kuma to yan shaƙe na duk abinda kun fi suna sai sun shaƙa sun ƙone sosai sannan su shigo su kame muku wa'azi shi yasa suka ce ya halitta har da masu shi muri na duk waɗanda sun ka gane nan wurin sun gane shi ina tsayi ni ce dire ba na sai ka saurari shi kan yi shi ga wasu to duk waɗanda abubuwa da kun ka gana yi su ne aka yi alalata matasan musulmi da zaran ba ku da matasa an gama da su wanda duk aka so a yi da ku za a yi in dai ba ku da matasa wannan wata abin nan wani lokaci na da Allah ya kawo yanzu ana ta so a lalata abin nan matasanmu kuma tare da malamai aka wafani ana ba su wani abu ana musu wani alkawari suna halitta haram suna lalata matasan musulmi don sai sun kole sannan su kawo su masu kama faɗi to Allah da da abubuwan mayan da masu yansu da masu gyaran su duka Allah kawa musulunci maganin su asarar buku asarar buku رحمكم وإن عدتم na وجعلنا na للكافرين asa rabbukum an yarhamukum hakika ubangijinku yana iya tausaya muku ba da marratis bayan karo na biyu in tubtum har yanzu in kun ka tuba Allah zai karbi tuba ku wa in ila fasadi in ko kun ka dawo gaba na kunna sai mu dawo ila uquba ga yi muku azaba shi Allah yana nan duk sadda ka tuba ya shi tuba ka duk sadda ka tuba shi ma abin da ya alƙawari ga na sun ka tada tuba Yan ottun udna in kun dawo ga banna udna ila uba sai mu dawo ga sake muku azaba wa kad adu sun ko dawo ga banna da katale haya sun ka kashe annabi haya wa aradu katale isa sun kai ne kashe isa wa katalu insana sun ka kashe wani mutum da tahawila da tahawila Allah amalahu Allah ya canza ayyukan su ala zalika rajul ga wannan mutum ne badal isa bayan manmako annabi isa mutumin nan da a son ka sa don ya yi musu jagora wajen kashe annabi isa sai Allah ya sanya sifar isa gare sun ka kashe shi fa qatalahum an-nasara daga baya sai nasara sun ka da sun kai ta kashe yahuda sharra qatalatin kashi mai muni sun makaddabu muhammadan sannan suka karyata manzon mu mai gidan mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam fasallada fasallada alaihim sai an ka ba shi iko akan su da katal quraiza ya kashe bani quraiza wa bani eh, wa nafar nadira ya kore banan nadir wanda rabar jizyata alaihi ya rubuta musu jizya wa da jahannama lil kafirin hasira man sanya jahannama ta zama hida ga kahirai ayin muhabbata madaura wa sijina wato ta zama kurkuku inna hadha alquran inna الآن هذه التي أحرم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن للي وانا القرآن يهدي يلا شريوة بهايا ميكو للتي هي أحسن أقوى بهايا ورده قيمة ai li tariqatin lati a aqwam da hanya da ta yi kima a'dal wa aqwa ta yi adalci ta yi zama daidai shi qur'ani ke yana shiryawa ga kyakkyawan hanya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce inni inni fi kum, ni na bari cikin ku malam malan ba ba'di abinda yake ba ku bacewa bayana har abada ma kafin bihi ma in dai kun yi riko da su abu biyu na ban muku in kun yi riko da su ba ku bacewa har abada aw bihi ma kuma ko in kun yi aiki da su ba ku bacewa har abada kitabullahi wa sunnati qur'ani Allah da sunna ta in dai kun rike qur'ani da sunna ba ku bacewa har abada walan yatafarraqa kuma shi qur'ani da sunna ba su rabuwa tare da alqur'ani da sunna tare suka tafiya duk mutumin da ka ji ya ce ya yadda da ƙur'ani bai yadda da sunna ba ƙarya shi kai bai yadda da ƙur'ani ba dole ne sai ya haɗa da sunna domin Allah shi ka saukar da alƙur'ani shi kuma annabi shi ka bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim saboda haka shi annabi Allah ka saukar da ƙur'ani annabi shi adda bayani to idan ka ce za ka ɗauki ƙur'ani amma ba ka an san bayani ga wanda Allah ya ba bayani to ba ka yi gaskiya ba kuma ba ita ka da ba ba su rabuwa ta yi rida alayya alhau da har su zo ga talkina saboda haka ku riƙe alƙur'ani da kyau ba ku bacewa na shirya ƙur'ani yana shiryawa lillatihi aqwam ga hanya mahi kima wai bashirin mu'minin yana bashara ga mu'minai alladina ya'maluna salihati wa'anda suke aikata ayyuka na kwarai anna lahum ajran kabira lalle suna da lada mai girma fi duniya min duniya bi an a'iza ya sanya su mutane masu mutunci kuma wayubawwa'uhum fil ardi ya zaunar da su cikin ƙasa nan duniya wa fil akhirati bi an yudkhilahum Janna. ya an ta lahira ya shigar da su aljanna wa yarda anhu kuma shi yarda da su domin yarda Allah ta yi aljanna daɗi Allah ka yarda da mu da albarkar sunayenka a ya ci gaba wa annan ladina wa annan ladina la yu'minuna الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويخبر كما شي قرآني ينا بعد لاباري أن الذين لا يؤمنون بالآخرة للي للي وإن باس إيماني دران اللاهرة أعتدنا لهم عذابا أليما من يمسكان دا عذابا ودى أمير دليل وإن باس إيماني دران اللاهرة mun yi musu tanadin azaba wadda an mai daɗi mu'uliman huwan na ita ce wuta wa yurshidul qur'anu aidan al insana kuma qur'ani yana shiryar da mutum kaifa da uran bahu yadda zai yi addu'a ga ubangiji ne bi wafika ijabata don shi muwafaka da ijabar Allah idil insanu la ya'rifu mal khayru da nafsi don mutum bai sa abin da alheri ga kai ne ba wa masharru alai bai sa abin da ashari ga kai ne ba saboda haka Allah na koya mai ya san abin da alheri gare ya sa abin da ashiri gare shi Allah na cewa wai da ul insa wa ya da ul insa na bi sharri du'a wa bil khair wa kana lil insani azula a wai da ul insanu ala nafsi mutun na baka addu'a ga kai ne ala nafsi wa ahli da iyali ne idza dajara in ya ya gaji ya kosa wato sai shi dora abin nan shi dora magana mara kyau ga kai ne ko ga iyali ne ko ga abin hawa ne ku zuba wawo ya da'u wa ya da'u wato ai asali ne wa ya da'u an shaye wawo ya da'u wato lafzan lissa kuɗiya fil lafzi littaka ne wa ya da'u da insan mutum yana baka addu'a ga kai ne irin du'a a du'a'ahu bil khairi irin wanda ya kawo kai ne addu'a da alheri ai ka du'a du'a'ihi lahu bil khairi kamar wanda ya kawo kai ne addu'a da alheri fil ilhahi wajen nacewa kun san in mutum na son wani abu sai shi matsa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza to haka nan kuma mutumin da bai san wanda aka addu'a ba in yayi ya ya abin nan yayyo bida ya aje da ne ya kwashi sai irin ta haka ta mai Allah shi halaka wanga yaro Allah shi halaka shi Allah shi halaka shi kun ga bai sama da aka addu'a ya Allah ya halaka dan ka kai kuma kai shi. in ya halaka dan ka ni za ka yi kuma dan ka koya ya cece ka ko irin wancan da dana ya shaƙi ma waya ya dora da taimako ko iri ne bai ne baka addu'a sai kai Allah shi warkar da shi shi ba shi lafiya shirya shi abin da zai yi kenan dan ka dan ka ne to amma mutum don bai sama da aka addu'a ba yana yi ma kai ne baka addu'a yana yi ma iyali ne baka addu'a kuma yana nacewa fil ilhahi wajen nacewa illa annahu yustajaba lahu bil khair sai dai in ya addu'a alheri za a ansa wala yustajaba lahu bil sharri ta shiri ba a sarfa ka kauli ta'ala walau ya'jilu Allahu lin nasi sharra istijalahum bil khair da a ce Allah na gaggauta mutane da addu'a sharri kamar da ka gaggauta musu karbawa da addu'a alheri la qudiya ilaiha ajalun da an hukunta ajalin su zuwa bayan shi wa kana al-insanu ajula mutum ya kasance mai gaggawa shi mutum sauri gare shi Hade ba shi kaza a yi mai kaza a yi mai kaza sauri gare shi bin du'a ala yana wa kai ne baka addu'a wa adamin nazari fi mati da mugun da rashin kallo ga karshe ne wani wai kawai yana tahiya wai mota ta yana ba shi matsala sai ya ɓace ta sai ta lalace shi ya hau ƙasa inda ya inda ya hau ƙasa ya shiga mota kasuwa ya za ka wakan ka baka addu'a ka ce Allah ya hau mota dai Allah dai ɗaya mu mota mota albarka ta wari ce mu ai baka gane ya an sha addu'a ka ba sai an ɗebe ma albarka ta wanka rasa ka bar garin da mota ta ɓace ta ta lalace ba ka da kuɗin shiga mota kasuwa ainihin kaka gane a an sha addu'arka ka kwana daji dukkan jimoki ka aga masu kamun kana sadaka ku bai makan ku baka addu'a ku yi makan ku addu'a ta alheri duk wani al'amari ya kasance kai kan ku ɗiyanka ko matanka sun sa addu'a ta alheri waje nan laila wannan hara وجعلنا الليل hara. الليل فمحونا آت الليل وجعلنا آت النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وَيَسَّرْنَاهُ تَسْبِيلًا وَجَعَلْنَا wannan وَالنَّهَارَ mun sanya dare da yini ne su zama ayoyi guda biyu ni masu nuni ga wanda ya halice su turshidar hawasa suna shiryar da gabobi wato kadiba da idon kaka ga inda zakana da dare ko da rana wayan duru ina qudrati dan wato suna shiryar da hawa su gabobi wayan duru dan gaɓoɓin su ba idanun kenan ila ƙudurati zuwa ga ƙudurar Allah a jima kaɗan ko ma wani ayatul laili sai mun ka shahi ayar dare da masana nura habi zolari mun ka sa duhu mun ka shahi haskenta amma wanda muke yanzu nan a jima sai ka da duhu kuma ba mu haske an ba ku duhu da taskunu biyu don ku samu natsuwa ciki ku samu wuri ka yi aiki ka gaji sai ka kwanta ka huta ka sa'i idan idafatu fi abin nan fama wani a lil lil bayan waja'alna ayatan nahari mun sanya ayayi ne musiratan ta zama mai bada haske ai musaran fiya bidawi ana ma ana gani cikin ta da haske ayayi ne da sai kaga ta haske mai yana mutane su hito litamtamu fihi fadala min rabbikum don ku nemo falala ciki daga ubangijin ku bil kasani koyo sana'a da kowace iri wanda dai Allah ya halitta muku wani ta alamu zai ma adadin sani na auren sabu don ku sa adadin shekaru da kida da dare da yini ailil auqati wala hisabi lil auƙati bil lisahi ga lokuta wa kulla shay'in dukkan komi ya da ilai wanda aka bukata gare shi fassalna wa tafsila mun yi bayani ne bayani ai hu fil qur'ani tabyina mun yi bayani ne cikin qur'ani bayani wala uzra lakum inda latum ba'da bayan mun yi muku bayani to 'yan kun ka daga baya ba ku da tun tunda komai ne muku bayani daidai wa daidai wa kullu insani wa kullu insani anzalnahu ma'ahu bi'unsi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا to yace abinda wa da insani alzamnahu da'irahu wani mutum mun lizarta mai aiki ne ko littafi ne ai amalahu aiki ne ya hamilu yana dauki gare shi wato wani mutum na dauki da littafin aiki ne ga fi oniki ga waya kun ga fuska da zikira an keɓe waya da ambato la'annan lazuma fihi ashadda don duk wanda ya ci wayan ka to ya yi tsanani gare ka bisa ga wanda ya rike hannunka wanda ya rike wayanka ya yi tsanani gare ka bisa ga wanda ya rike hannunka wa qala mujahidun malum mauludin yulad babu wani abin haihuwa da ake haihuwa illa wa fi ulqihi warqatu face ga waya ne akwai takarda makatubun fiya cikin takarda an rubuta shaqiyun mutumin shaqiyi na dan wata kenan aw sa'idun ko mai arziki na da aljanna wa nukhrijuhu zamu yasuwa mai alil insani yawmal qiyamati kitaban za mu yi sawa mutumin takardar nan da ya to da ita duniya makatuba fihi amaluhu an rubuta aiki ne cikinta yalqahu mashhuran ya karbi littafin bude a sifatani likitabi wato abin nan mashhur wato hada ta'im wannan abin na wannan littafi ashbahu bil musajjal yayi kama da abin da an karubuta rubuta yusajjalu fihi amalu sahibu sahibu ana rubuta a cikin ayyukan mai shi wa da maganganun mai shi sun ma yaj'alu kitaban yawon kiyama bayan an tara ayyuka ranar kiyama sai a mai sai littafi wa yuqalu lahu ikra kitabaka اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا da. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا wato kowane mutum na da aiki ne rubuce ga littafi da ga waya na yi waya kala da ya an ce ranar kiyama yalkahu manshuran zai ga zai haɗu da littafin an buɗe shi ba ruhe ba an buɗe sai a ce mai ikira ka karanta ka. Ka ba kafa bi nafsika yau ma alayka ba yau ka isa ka zama hisabi ga kansa mahatiba Kazan mai mai hisabi manita da duk wanda ya shiri nan duniya ya yi aikin kwarai fa inna ma ya hata da nafsi ya shiri ne don amfanin kansa kar ka ga in ka zama mutumin kwarai wani na ka zama mana kwarai kanka na ka zama mana kwarai don kai aka biya ba wani na za a biya ba iyakan mai karantarwa ne karantar ya ce a yi abin kwarai amma ba a biya ne abin kwaran da kai in kai abin kwarai ba a biya ne kai aka biya abin ka shi abin da aka biya ne aiki ne kai kuma aikinka aka biya kowane mutum wa wa laisa lil insani illa ma sa'a babu abin da aka ba mutum na aiki ne sai abin da yayi to karantawar sai dai ita aka biya ne aikin da kai kai ko shi aka biya ka sai a ce ka saka dan mai hisabi ga kanka yau mani hitada fa inna ma yahtabi li nafsi duk wanda shirya ya shirya don kansa la'anna thawaba ihtida'ihi lahu dan ladar da aka ba su ta shiriwa tai shi aka ba wa man dalla wanda bi ya bace fa inna ma yadilla alaiha ya bace ne don kansa la'anna ismuhu alaiha dan zunubin bacewa sai kai ne za a ba wala tuziru sun waziratun wata ne mai zunubi ba ta dauka ai asima mai zunubi la ta hamilu wuzira nafsa kufara ba ta dauka zunubin wata rai babu wanda ka ɗauka zunubin wani in ranar kiyama ta yi har da uba bai ɗauka zunubin ɗaɗa bai ɗauka zunubin uba wa ma kunna mu'azzibina ahadan mu ba mu zan muna yin azaba ga kowa ba hatta na ba'asa rasulan ya bayyana huma ya ji ba sai ma aika mai manzo wanda zai bayyana mai abin da ya waje ba gare kowa ba mu hukunci sai ma aika manzo ya yi bayani wanda ya bi don kai ne wanda bai zuwa mai mai hukuncin saban da ya yi Allah ya gafarta mana wai za a ranar. wai za a ranna مهلك قرية أمرنا مترفيا ففسقوا ففسقوا فيها فحق عليها قول فدمرنا تدميرا to Allah subhanahu wata'ala yace wai za a ranna annahu lika qaryata idan muka so mu halaka jama'a wata alqarya amarna mutarafiya sai mu ba da umarni ga mana tan wannan alƙaryar da su yi aiki na alheri kamar shugabanninta da masu kuɗinta da manyan malamanta su an mana ta ƙasa to sai mu fara ba su umarni ta kuma ce su gyara zaman su mana aniha man ta ƙasar sai mu ba su abin nan da ma'ana ru'asa abin da aka yi shugabannin ƙasar sai mu ba su umarni su gyara zaman su amarnahum bi da'a mu umarce su da yin da'a ala lisani rusulina ta harshen mu wa fasaqu biha sai su kanci ciki ai fa kharaju an amrina sai su bita daga umarninmu to a wannan lokaci fa haka alaihi qawlu lokacin da'awa wannan alƙarya azaba lokaci yayi bil azabi za a azabtar da su fadammar naha da dabira sai mu hallaka wannan ƙasa hallakawa a halakanaha mahallaka ta bi ihlaki ahliha mahallaka mutananta wa takharibiha murusata kama kharabat baitul maqdis kama wa baitul maqdis ta rushe marratayn sau biyu bi ahliha saboda saban da mutanen ta kai min bani isra'ila dan shi sabo shi ka hallaka alqarya sabo shi ka hallaka mutane Bihi, hitar da kuka je Najeriya sabo na kuma ko gobe kun kai gyara matsalar da muka samu Najeriya mu dace har yanzu ba mu samu wani mai mulki ko ɗan siyasa ko sarakunan gargajiya wanda zai ba da umarni ya yi to ya ba da umarni ya kira manyan sarakuna su yi mitin su zanna su tattauna a ce kowa ya koma gida ya kira uwayen ƙasa tai su ko uwayen ƙasa ya ka kira su a ce su kira daga can su sauran hakimai kowa ya ce ya tara mutane nai a zanna kowa shi ya isu ya bari sau ɗari astaghfirullah wa atubu ilayhi har yanzu ba mu je wa'azi ɗaya muka yi mana cewa ai amma ba su cewa ba su cewa inda za mu samu wanda zai ce haka na Allah dai ya laifi an kai ne a ce a zanna ko a ba shi hankuri ko so ɗari kowa ya ce waje a abin nan Allah ka yi hankuri ka gafarta mana mun tuba ya yi haka nan ɗari ya tashi ku gani in ƙasa ba ta zanna lafiya ba duk hushin da yana hucewa shi Allah hankuri gare shi cikin sunaye ne akwai sabuwa mai yawan hankuri to amma har yanzu ba mu samu wani babba wanda zai ba da irin wannan umarni ba tunda umarni na wanda bai ba suwa ga talaka talaka zai iya ba da wanga umarni ko ya ba suwa ba abi ne amma yanzu idan yanzu man da lokar gama ya kira sarakuna ya ba su wannan umarni ya san wanda ya kai wannan wata gaba ɗaya bayan an biya albashi ba almandahana da komi sai a raba mu a hakiman nan duka don su ce wannan aiki da gaske a ba su kuɗi su ci daɗin su a sa musu masu bincike na sirri su gani an yi ko ba a yi ba duk a sa ranakin da za a yi ko a sa rana guda duka a sa jami'an tsaro su rika zagayawa gani an yi ku gani in ba mu samu zaman lafiya to amma a ce ana ta ana ka ana baki ana maka walaƙanci kuma a ce ba a baka hankuri kuma kana iya ramawa to shi na matsalolin idan Allah yana so ya yi niyyar zai halaka jama'a sai ya ba da umarni ga shugabannin al'umma wa fasa ƙubiya sai su yi fasikanci ciki wato su ta daga umarni ne ba haƙa alaihar ƙaunu sai kalmar azaba ta tabbata da ƙasar wadamar na hata da miran sai mu darkake ta darkakewa wannan shine matsalar najeriya kai da a ce dai a mun isa manya su saurare mu da sai su ji wannan magana su ɗauki mataki da mun isa su saurare mu da sai su ɗauki mataki ga wannan to ku ko wanda sun ka isa ku haɗu in mu ba mu isa a saurare mu wanda sun ka isa a saurare su su haɗu a bashi shi hankuri tunda dukkan mu daga ni kowa ya san mai mai laifi to a ba shi hankuri mana shine yi tuba da istighfari a ba shi hankuri in Allah ya so in an ka ba shi hankuri yana hankuri tunda kun ji yanzu ce yi abin na yana in da an li anfusikum wa in sa'atun fa alayha to ku yi abin nan da ya ce. duk kun yi abin kwarai ce, kun kyauta ma kanku don za ku samu sauƙin matsaloli Allah ya taimake mu wa kama na min al-qurun wa kama ahlakana min al-qurun ba'dun wa kama rabbuka bi-dhunubi ibadihi khabiran Yau yanzu kai misali, in kuna so ku gane wannan abin da aya ka waɗi yanzu kai in kana da matsala, kai na tadda ma ka rasa da za ka yi da ita samu lokaci ka yawaita tazihi ka yawaita salati ka yawaita istighfari daga hannun ka zuwa samu lokaci bukatar nan tana biya ba da iya ba insha Allah Nan ne hankuri na taka basuwa ka ga da kayan da yi ka zanna kana ta bada hankuri kana ta bada hankuri ga bukatar ka to su ma mutane ta su bukata in sun kai mai haka nan yana amsa su wa kam ahlakana da yawa mun ka halaka min alqurun na al'umma min ba da nuhin bayan wucewa annabi nuhu wa ka ba wa rabbika ya isa ga ubangijinka bi ni da da babban bayi ne Allah ya isa ya zan kabiran basira ya zan abin nan masanin boye da bayani. ai aliman bi bawadina ya sa abin da boye wa zawahira da wanda abbayyananta wa bi ya ta'allaqu bi dunubi khabiran basira bihi wato waka ba bihi bihi ya ta'allaqu bi dhunubi ibadi huna na maqaranati baina qissati al-isra'i wal mi'raj nan ne aka kawo karshen aunawa a ga wahi tsakanin mi'raji da da isra'in abin nan mai gidanmu wa baina dhahabi wa baina qissati dhahabi musa ila tur da tsakanin qissar tahiyar musa wajen dutsen dutsen tura saina'a almadakuratu wadda an ka ambata dimnan dunkule kuma da auna wadda aka yi bainar taurati wa hidayatiha tsakanin at-taura da shiryewa at-taura li bani isra'ila aka auna ta wa bainar qur'ani wa hidayatihi lil mu'minina min bani adam tsakanin qur'ani an ka auna tsakanin qur'ani da at-taura kun ga qur'ani ya dar at-taura aka auna tsakanin shiryewa at-taura ga bani isra'ila kawai da shiryawa Alƙur'ani ga duk duniya kawai ɗayan adam kun ga qur'ani a shiryawa ƙur'ani ta ɗarge ma to haka na annabi ƙur'ani ya ɗarge Wata hadira tahdira ahli ƙur'ani da kuma tsoratar da masu ƙur'ani min hadhihi umma cikin wagar umma su yi hattara da ma waqa'a da bani isra'il su yi hattara da abin da ya auku ga bani isra'ila wal mai salifa da al'ummar da sun kawace bi sababi makhalafatihim awamir rabbihim saboda sanadiyar sassaɓawa su ga awamira rabbihim abubuwan da ubangiji su ya ba su umarni abubuwan da ubangiji ya ba da umarni sun ka saba wannan sabawar da sun ka yi, ita ce ta kai su inda ta kai su babu abin da yasa an kano ce mutane annabi nuhu cikin ruwa sai sabo babu abin da yasa an ka hallaka mutane annabi hudu an ka aiko musu mugun iskan nan da ya kakkalle musu kawunu ya je da kawo su ƙasa sai saɓo. babu abin da ya sa aka wa mutane annabi salihu tsawa duk sun ka mutu sai saɓo. mutanen annabi sha'ibu babu abin da ya sa an kai musu azaba kwattau kaya bai sai suwa sai dai ya rika sai suwa kaɗan kaɗan ko da suka ƙariya babu kuɗin ko masarwa kuɗin kowa sun da ƙari duk 'yan kasuwa kwattau bai sai suwa sai dai ya rika kuɗi yin ce wani kudin ce wani ɗaya ya ka samu ko da ya ka game sai da kama babu kudin kuma aka sa. babu abin da yasa aka yi musu wannan sai sabo mutanen annabi ludu babu abin da yasa aka tallaba su an ka birkice kasar su sai sabo haka nan sauran annabawa duka duk sabo na yasa an ka halaka al'ummar su yace to tunatarwa ga al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam su rika kula da wannan ba shi mutum duka kullu bani adama khata'u duk dan adam mai kuskure na to amma abin da aka so in ka gane kuskure ka gyara wa khairu khata'ina at-tawwabun innakum tukhada'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni Allah yace innakum tukhada'una bil-layli wan-nahari lalle ku kuna aikata kuna tabka sabo da dare da rana kullum kuna tabka sabo da dare da rana yace ni ko Allah wa ana agabiru ba jami'a ni ko ina da zunubai duka ba fastaghfiru ni ko roƙon gafara to ni da ba ku roƙo ne gafara tun da zaɓen ga babari kun kai ba kuna nan kuna ta yi kuma ba ku tuba yana da abin da zai yi ya ka kyale ku ya yi hankuri ya yi hankuri to an cimma hankuri saboda haka jama'a ku yawaita isa gabari dukkan ɓangarorin ku ko ina kuke ya ku musulmi ko yau ta istighfari yau shiri da Allah ɗaya ka kawo musulmi sauki yau ko ina ka bincika matsaloli na ko ina ka bincika matsaloli na to ya ce ku dawo gare shi ku dawo gare shi ya ce ya yadda kuna sabo shi yayi ku ya ce ya yadda kuna sabo innakum tafaduna bil layli wan nahar lalle ku kuna aikata kurakurai da sabo kuna tabka sabo bil layli wan nahar da dare da rana shi ko ka sai yace to wa ana zuru ba jami'a ni ko ni ka zuru bai baki daya fa saga ne a gafir lakum ko roƙe ne gafara in gafarta mu. shi ya faɗi ba ba wanda ya sai matse shi ya samu ya isa ya yi magana dole shi na ce na san kuna sabo da dare da rana ni ko na tabbatar da ina gafarta zunubai da dare da rana yace to fa saga dhuruni ko roƙan gafara in gafarta mu. kai jama'a kowa ya yace astaghfirullah azzaga sa uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka gafarta Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana kuma Allah ka ba mu iko kwana na wuri wa alaikum assalam to kakka tambayi ni ga allon da aka rubuta ba san abin da suka rufe da shi ba to ban sani ba ni masallaci na ban sa aiwa na abu in lokaci ya yi ladan dai ya san lokaci in yayi kawai sai ya kira mutane su tuwa a yi sallah ne kawai abin da misali ke duk wasu alluna da ka gani ana cikin masallaci gaskiya ba da mu suka shawara ba su ka abin su yara na su ka abin su wani mu suka shawara da haka a tambaye su wani wanda ya sa abin da ya sa suka abin su ni ka kafe eh eh eh rayuwarsa ta can Allah ya ce kalla inna kitabal da lafi illi na ku saurara wato littahi da rayuwar mutane ke suna sama to sai ya ce can sama ya iske da rayuwarsa ko wani mutum ya mutu gawa ta kuka tarbudewa za a ɗauki rayuwa ta yi a kai shi can sama in ta cancanta da zama can in ba ta cancanta ba ya ce kalla inda kitabar hujjar alfisajje ku saurara littafin mutanen banza rayukan mutanen banza suna cikin sujjini kan ƙasa to wanda yake su suna sama shi sai Allah ya kai shi inda rayuwa ta su yi ko ni da ka gani ba saboda zai a kai ne tambara na ce a kai ne ni kake so yana mutum na da arziki kamar shanaye ya hituwa oh, oh bai sa adadin yawan su ba amma dai in ya san shanayen nan nashi in ya tabbatar da sun kai talatin to zai hidda zakka daga nan ko nawa sun ka hau kuma in ya gane wasu sai shi ya suwa musu na kashi da san ko nawa ba talatin da su a daga ka eh matsayin bai yi suwa ba a'a ai rashin sani na duk wanda kaga yana tambaya irin wannan rashin sani na eh wanda duk kaga yana tambaya irin haka rashin sani na malam babu abin da zai faru ga dukiyarka in dai baka sani baka sani kai suwa. in dai baka sani ba to sadda duk ka sani ka gane abin da ka gane kai ma zaka babu abin da zai faru gare ka in alheri ba eh za ka yi eh ci gaba ina jin ka in ku ba ku ji ni ina kai da dare shi shehu idan zaman ka can in zaman ka can kai tambaya kai ina jin ka ni ko ku ko nawa ko ba su ji nawa na ji eh wa alaikum assalam namiji dole ne ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi kai aure a'a babu wanda a dole ya aure sai wanda ya samu abin aure na biyu ko ya samu abin aure sai in yana da kishe ta in ya kishe ta bai aure shine ma'ana ba a famani sada'a min kuma ba a tafa da ta zawai wanda ya samu abin aure da kuma yadda zai yi ci da matar da ya aura fa da ta zawai an ba shi umarni ya aure

matsala kawai a gaɗe ta kasan muna da mutane daban-daban nan ƙasar nan najeriya mana da mutane daban-daban akwai waɗanda su abinda a auren su sace mace su in sun ka sato ta zama matarsu muna da irin su wasu wurare muna da wasu kuma nan haka gare mu dukansu kowanne daga cikinsu akwai wanda suka iske ni suka yi min tambaya game da wannan saboda haka duk sun yi bayani ce al'ada suka a haka sace mata mutane eh to abinda an maganin ta kai abu ɗeta ta ya eh, an ka gano ta shi kenan nan. shi babu ne abin zan yi zan iya cewa ga da shi amma dai a yi bidatta wanda aka sata na abu ɗeta ba ki da na ɗanta na aka da gangan na tana ta ya mai sheta mata ta tana wanda jama'a biyu na sani waɗanda dai sun kaɗa ce mai wannan tambaya ƙabiloli na guda biyu suna adda ita kuma duk muna da sunkirin jihar kari shi ke da tamboyin ga to yi wa annabin masalaci sannan na wani yau Allah musalli ala Muhammadu wa ala alihi wa sallam Allah musalli ala Muhammadu wa ala alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد ko yaushe na ce muku kai talati son na kai mu haɗu da ku cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi annabi talati uku sai Allah ya mai salatin goma ya gina mai gida guda cikin aljanna babu wanda babu wanda aka gina mai gida cikin aljanna sai da aljanna shi na kuka ji yana cewa ku yi salatin ga sannan gama haɗu da ku aljanna kuko da na ce a yi mai salati ga annabi sai ku kama ce mai amin ne ko sannan kai ku yi salatin Allah ya yi muku salati ya gina muku gidan shi na kamata. amma yanzu kuna taruwa nan ga kunan bila adadin kun cika wuri yanzu mu ta yi Allah ya kaddare mu da ta yi abu mu haɗu bai na bai yi nan cikin wanda wahala ga mu muna haɗuwa haka haɗuwar da ba ta da misali kuma a ce mun ta yi wani wuri inda aka so haɗuwa ba haɗu wai abu bai ba ku zan kayin salati eh ku zan kayin salati ga annabi Allah shi haɗa mu aljanna da ku Allah mana roƙonka ya badi a samawati wal ard ya ran jalal wal ikram ya sariqal mustasriqin ya giyasal mustajisin ya kashifas su'i ya arhamar rahimin ya mujiba da'awati muqarrib يا إله العالمين بك ننزل هوائجنا أنت أعلم بها الله منا روكمك الله كجافر تامنا الله كجافر تامنا الله كجافر تام أوائم الله كجافر mu. Allah ka gafarta ma iyalan Allah ka gafarta ma iyalan iya da zuriya waɗanda ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyarsu su manyan su da ƙananan su Allah ka kama mana tarbiyyarsu su saboda albarkar sunaye ka kaka bari ko guda ya rikice muna kada ka bari ko guda ta lalace mana, saboda albarkar sunayen ka su duka Allah ka shirya mana Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka hada mu aljanna tare da su Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan da dukkan bangarori ne Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya Allah ka aminta da hanyoyin ka amintar da ƙauyukanmu ka amintar da biranenmu ka kare maka kare gidajenmu ka kare maka kare makarantunanmu ka kare maka kare masallatayenmu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan muka kare mu wuraren sana'o'in muka kare mu wuraren tahiyoyin muka kare mu Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka buɗa mana koyi na alheri Allah ka buɗa mana koyi na alheri na sharri ko Allah ka dade mana su Allah ka shirya matasa Da matasa nan da je son gaba Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka ka sa ma rayuwarsu albarka Allah ka nisanta su ga duk abin da zai walakanta su Allah ka buɗa musu ƙoyi na alheri ka dade musu ƙoyi na shari Allah ka haɗa ma aljanna haka Allah ka hada mu aljanna haka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam